su saboda duk wani wanda ke abin da aka ganka kai ka ungu wannan ka riƙe su idan sun baka to in ko ba su yi ba in ka dai ba za su yi ba tambayi fulani ba baka hmm. <laughs> ya dai dan gata to sai ka tambaye ta ba sai ta baka ba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 mu je ku mu je mu je waje an gama Allah an gama Allah shi bismillah ai sai ka matso nan bismillah wannan ba da wannan aka dai me ku zo ne kai ku zo ku zo to to to to